tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan samun daidaituwa tsakanin masu digiri da HND. haka yake zara muna tafi da ƙarin bayani. wakiliyar sashen hausa ta tattauna da matasa akan yadda suke kallon wannan mataki da majalisar tarayya ta dauka sai a kasance tare da shirin yau da gobe sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya sauran tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa inta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da inda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya bijiro tun makon da ya gabata. A majalisar tarayya dai ta tabbatar da lura da ta matsayin takardar shaidar karatu na hng da kuma ta digiri su zama wato a matsayi daya bakin da nake da su a wannan zaure za mu tattauna da su ne akan shi matsayin shi din da kuma digiri da kuma abubuwan da za su iya bijirwa bayan wannan tabbatarwa malamai barka da zuwa zaura mu na yau da gobe ina ƙara muku barka da zuwa nan zaure namu to malamai ya kuke kallon wannan dokar da aka tabbatar da ita daga majalisar tarayyar najeriya akan matsayin daidaita wato takardar shaida darajar karatu ta HND da kuma ta digiri. Barin fara da Malam Isa. assalamu alaikum. jama'a wannan abu da ake faru na yi tunanin cewa abu ne na alkhairi domin ana tunanin a daidaita tsakanin magma masu neman ilimi ta fanni biyu ta siga makarantu guda biyu wanda yakan kawo kalubale da yawa a wajen zagulo masu hazaka masu hikima da masu kokarin himma wasu wannan abin ya hana wasu wanda suka cancanta su daga ya kuma daga wasu wanda ba su cancanta ba so wannan daidaita wanda aka yi zai ba da kowa damar ya fito ya nuna kokarin shi kokarin shi daga shi abin jirga malam suleiman ka ya ba zai ba da dama ga waɗanda suka cancanta da kuma waɗanda yake ta ba dama tuntuni ko ba su cancanta ba kusa saka yi mana ƙarin fashin baki. to alal misali akwai bangarori da zaka ka je ka tarar bisa la'akari ma da inda kowa ya karatu su polytechnic sukan yi karatu ne akan yanayin yau da gobe ma'ana abu na practical abin da ake aiwatarwa a aikace jami'o'i ko sun fi kasancewa suna yin shi a tsarin kamar theory zan iya cewa ma'ana su kirkiro da tsari na karatu ba lallai ne kuma su yi shi aikata ba. Wato ba sai an bayyana shi ɗalibi ya koya da hannunsa ba sai ya karanta ya fahimta. Ana samun haka dalilin in ka duba ko jami'o'in ana samun karancin kayan aiki. yake so ko da za a yi muku shi ba za ku kai ga fahimtar shi ba kamar yadda wanda za a zauna a ce yau practical yake ta yi wannan abin zai ba kowa zai zama da kwarewan shi wannan na iya jagoranci ko ku wannan na iya yin kaza amma wannan sanin yadda yake zahiri practical wanda ya aikace shi aikace ya fi sani to amma in aka haɗu wani bangaren dalilin dokoki ko wani bambanci sai a duba menene gudunmuwar kowa sai a duba kwalin mutum wanda hakan zai sa wani kayu yana da hikimar da zai iya kawo ci gaban da ake bukata amma kwalin canji gare shi so an kaga an maida shi baya wanda aka ba shi damar da aka ba mai digiri ta iya yiwuwa ya ba da gudunmawa fiye da shi ko ya ba da gudunmawa makamancin nashi. Malam Suleiman shi Malam Isa yana magana ne a kan cewa da alamun kura ne da shan bugu gardi kuma yana kwashe kuɗi a yanda matsayin wanda aka ba digiri da kuma wanda yake da HND yake a ma'aikata kai alama kama hangar yake akan wannan doka da aka kawo ta sabuwa. Matsayin abin da nake kallo game da da tsakanin HND wato Higher National Diploma da waɗanda suke karatun digiri a jami'o'inmu na najeriya abu ne wadda za a ce ci gaba ne ga ƙasa ba wai ba ci gaba ba to amma yana da waɗansu fuskoki da ya kamata a kalle shi ita dai kwalejijin kimiyya da fasaha an kirkire su ne ba don komai ba sai don a samar mutane da ayyukan yi na hannu makasudin samar da su kenan duk wani darussa da akan karantar kamar a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kasashen mu ko dai a arewacin najeriya ko a kudancin najeriya ko a yammaci an kirkire su ne don samar da ayyukan hannu na yi na jama'a ba wai don a karantar da su abin da yake na turanci kawai kadai ba ko da yanzu za a iya samu a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kasashenmu na najeriya suna yin waɗansu darussa waɗanda yake ya kamata a yi darussan ne a jami'o'i domin su waɗannan darussan ba sa buƙatan abubuwa mafi yawa wanda ya ɗauki practical wato wanda za a yi a bayyane eh. ma'ana waɗannan darussan da nake taɗi a kai koko kwasa-kwasai su ne kamar abin da ya shafi abin da za a iya cewa accounting accountancy ko banking and finance ko taxation ko marketing ko business admin ko public admin yawa waɗannan darussa ne koko waɗansu tsaruka ne na karatu wanda yake ya kamata a same su a jami'o'i. jami'o'i ne don su ba abubuwa bane wadda ake yin su practical a kwalejin kimiyya da fasaha da ke kasanmu kwalejin kimiyya da fasaha sun aro waɗannan daga jami'o'i su yi ne ba don komai ba sai don tallafin da gwamnatin tarayya take badawa bai isa ba ana kiran shi da suna internal generated revenue gwamnati ta ba su daman su samu hanyoyin da za su kara samun kuɗin shiga sai suka auro waɗannan darussa daga jami'o'i domin su yi su samu ƙarin kuɗin shiga amma asali ba a kwalejin kimiyya da fasaha ya kamata a yi su ba to ta iya yiwuwa idan aka kalli fuskar dalilin da yasa ake bambanta wanda ya karatu a kwalejin kimiyya da fasaha da wanda ya je jami'a ya karatu a ce abin da yasa ake bambanta su saboda waɗansan abubuwan da muka lissafo kamar bankin finance kamar taxation kamar business admin da public admin da kuma political science hanyoyin gudanar da mulki mm, abubuwa ne da kasuwanci wanda ake karantar da su a jami'o'i to tun da kuwa aro su aka yi daga jami'a kila dalilin da yasa kenan su hukuman jami'o'i suke ganin cewa har yanzu dai waɗannan kwalejojin kimiyyar bai kamata a daidaita su da jami'o'i ba saboda asali akwai bigiran da yasa su aka kafa su amma daidaita su din abu ne mai mahimmanci da zai kawo ci gaba a ƙasa amma ta wani bangare kuma ana iya samun naƙasu abinda nake nufi da naƙasu a nan shine kamar yanzu mu a Kaduna Polytechnic nan idan aka ɗauki wanda ke da kwalin HND akan kira shi da suna idan ba ba academic staff bane idan ya zama to non academic staff ne zai aiki a karkashin registry wato ɗan wanda ba na koyarwa ne. ba bangaren koyarwa ba bangaren koyarwa yake ba hmm. kamar yana bangaren non academic staff shi ba malami bane mai shiga ajiye karantar da ɗalibai sai dai shi mai aiki ne a office to wannan ana kiran shi da suna executive officer kuma sunan kadan da yake a kai shine executive kada amma duk wanda ya karatun digiri daga jami'a ana kiran shi da suna admin to waɗannan shi ko wanda ya karatu wato fannin mulki kenan fannin mulki kenan bangaren fannin mulki shugabanci a Kaduna Polytechnic hmm. duk wanda ya digiri yana da dama idan ya fara daga admin officer 2 zai kai admin officer 1 daga nan har ya kai matakin da za a iya cewa ya kai deputy registrar idan Allah ya kaddari cewa yana da rabo wata zai iya zama cewa ne registrar hmm. amma fa wanda ya yi karatun HND a Kaduna Poli hmm. saboda layin da yake a kai shine executive kada hmm. ba zai taba ko da mafarki ba ko da mafarki ba zai taba zama registrar ba saboda ba kadan yake ba wato ba a layin yake ba a layin yake ba ko da an ce an daidaita suna ne an daidaita a baki ko ko a takarda a rubuce amma fa ba zai zama a aikace kamar yadda mutane suke tsammanin zai tabbata ba sai dai idan waɗannan ma'aikatan sun zauna sun canja tsarin gudanar da mulki na tafiyar da wuraren ma'aikatu yanzu da muka ɗauka kamar koda jami'a ce kamar university kenan nake magana akwai university act doka wacce aka samar da ita duk wanda yake so ya aiki a jami'a to ga irin takaddun da ya kamata ya zama yana shi to wanda ya karanta HND ya yi a kamar a kwalejin kimiyya da fasaha waɗanda muke da su a Najeriya idan ka gan shi a jami'a yana aiki to sai dai alam ba za su iya ɗaukan shi a ce ya je ya karantar ba ko kuma ya je ya aiki wanda ya shafi harkar mulki amma dai ka iya samun shi a lab ba don komai ba su karan kansu hukumar da ke gudanar da jami'o sun yadda cewa duk wanda ya yi karatu a polytechnic hakika ya samu horo wanda ta cancanta na zahiri na practical da zai iya aiki a lab. ban wannan numfashin ka ba amma kamar yadda nake duba bisa ga bayanin da kai kamar akwai dangantaka da siyasa na shugabanci a game da yadda aka bambanta shi wannan takardar shaidan karatu din malam isa kana ganin akwai siyasa ko kuma wa'insu dalilai da ya kawo kawo bambancin tun farko abin tafil azal haka yake abin da zan iya cewa a nan shine kamar yadda abokin mu ya kawo bayani ina tunanin ana la'akari ne da manhajan tsarin koyarwan kowanne daga cikinsu ma'ana kuma za ka iya dubawa ga cewa tsarin malamansu akwai bambanci tsarin karatunsu akwai bambanci kuma ta fi fifita tsarin malaman jami'a a kan na malaman kwalejojin kimiyya da fasaha. Duk da irin gudunmawar da suke bada. E kwarai kuwa domin yanzu misali tsarin aiki da ya kawo polytechnic da yi magana a kai idan ka duba za ka ga polytechnic duk ilimin da ake samu ba a producing abin mataki ba a kai matakin da ya kai ba ta producing babu professor ba da yake aiki idan ba a kwancin shi aka yi aka ce ya zo ya rectorship ba zai wuya ka zo ka tarar da profeso a matsayin malamin a matsayin malami a polytechnic a Najeriya. To saboda su yan wannan bangaren ilimin ba sa yin karatu zurfi ne? A sukan yi domin mun sha ganin su da yawa kamar al misali misalin da ya bada kaduna polytechnic ai akwai manyan malaman da suka yi karatu suka goge daga kaduna polytechnic kuma suka tafi jami'o'i suka yi fice kuma suka ci gaba da koyarwa a can suka yi fice suka zama professors akwai su so ba wai cewa suna da nakasu in fasai ba ne a'a kawai tsari ne ita kanta kwalejin kimiyya ce ba a bata ɗaukakan da ta kai ta jami'a ba domin da an ta da ina tabbatar miki za su yi rawa kan kankan to amma tsarin doka ba a ba bata ɗaukakan da ya kai na jami'a ba saboda ai mun gani yanzu za ka iya kirga akwai professors a jami'a wanda asalin su ma'aikatan polytechnic ne suka fara karatu a polytechnic suka zama suka yi aiki eh, suka fara koyarwa a polytechnic suka suna cikin suka koma jami'o'i sun kai suna doctorate suka koma can suka zama professors kuma suka shahara a fayyarsu suna da dama so ba wani tsari bane na cewa wai wannan kaza a tinsil sil da ta kafa polytechnic ba ta ba ta karfin da dokar da ta kafa university ta bata ba ni a tunanin tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren tattaunawar mu. Malam Suleiman, to kana ganin ma'aikatu da kuma kamfanoni waɗanda suke ɗaukan ma'aikata waɗanda suka suke ɗauke da waɗannan kwalayen da karatu din. Kana ganin yanzu a samu daidaito wato za a samu za su samu su su su wannan sabuwar doka da aka kafa na daidaita tsakanin waɗannan masu kwalayen karatu din da muhimmanci. To bisa wannan tambayan da kika yi ko ko bayanin da kika kawo ko ma'aikatu za su iya an karban wannan doka su aiwatar da shi a aikace to anan zai danganta fuska biyu akwai abin dalilin da yasa na kira shi zai zama fuska biyu akwai abin da a ma'aikatu ake kallon su makasudin kafan masana'anta guda biyu ne mafi girma na farko minimization of cost na biyu rage kashe kuɗi na uku maximization of revenue so idan neman kuɗin shiga a matsayin riba mai yawan gaske idan ya zamanto cewa suka kalli yanzu cewa wanda ya karatun HND wanda ya fito daga Polytechnic kenan kwalojin kimiyya da fasaha kila wanda ya karatun ND ne National Diploma ko ko wanda ya karatun HND haya National Diploma kila kuɗin da suke iya biyan shi ko ko suke iya biyan waɗannan ma'aikatan kila a cikin ɗari bai wuce kashi talatin ba amma duk waɗanda suka je jami'a suke karatu kuɗin da suke iya biyan su kila cikin ɗari ya kai wurin kashi sittin da biyar ko kuma kashi sittin su kin ga idan talatin ba ko talatin da biyar amma duk wanda ya je jami'a ya karatu ana iya biyan shi kuɗi kila cikin ɗari daga kashi sittin zuwa kashi sittin da biyar to ma'aikatan da yake ita makasudin da sa aka kafa ta is oriented organization domin a samu riba ne to yanzu kin ga su ma'aikatu tun da suna neman su samu riba ne kuma duk wanda ya zuba hannun jarin shi a wurin da ake juyawa bukatarsa shine wani lokaci a ce shi an kai da za a bashi riba ba a bashi faduwa ba so idan har ana da bukatar ku a bashi riba kenan yanzu idan aka ce an daidaita masu HND da masu digiri matakin su daya kenan yanzu waɗancan kuɗin da ake kashewa 30 zuwa 35 zai tashi daga nan wannan matakin zai koma kashi 60 zuwa 65 yanzu kuma ita ma'aikata za ta kalle shi a matsayin increase of cost ƙarin kasan biyan kuɗi ga wannan ma'aikata to shin riba ne zai sake karuwa mata gashi ta sake za ta sake fitar da kuɗi a wurin matsayin biyan albashi ko training ko kuma wani workshop haka da za ta rika ma ma'aikatanta mm. abubuwa ne wanda yake kila sai ta zauna ta nazari na sosai a kai wato in za ta ɗauki kila ma'aikata goma da hankalin ta kwanci hankalin ta yanzu sai dai ta dauki biyar sai dai ta dauki biyar ko ma ta dauki kasa da biyar ba dan komai ba saboda kuɗin da ake kallo mm. ya wuce wannan in ba wani ikon Allah ma wasu ma'aikatan suna iya cewa to su yanzu in dai ana so su daidaita kuma albai don aka ce an daidaita tsari tsakanin mai HN da mai digiri to ai ba daidaita bane na baki daidaitawa ne na wasu al'amura kamar na kuɗi biyan albashi ko alamun da tsarin aiki kuma kamar abu na gaba da zan iya kawowa a ƙarƙashin wannan bayanin kamar yadda na faɗa ɗazu idan kika zo kamar kaduna foyi kamar yadda ɗazu na faɗa cewa me digiri ana ba shi admin me HND ana ba shi executive to yanzu in ka ce ka daidaita su to ka daidaita su su zo duka su aikin admin ne ko ko za ka je za su duka su aikin executive ne ina ganin kila suna tunanin a daidai daidaito wurin biyan gida albashi ne malam isa da bayanan nan da muke ta yi akan maganan samun daidaito musamman ga wadanda suke ɗaukan ma'aikatan aiki me na kama hangan. Yadda abokin gida na yi magana Malam Suleiman yake cewa daukan aiki kamar duk anan Kaduna Polytechnic da ya ba da misali za ka iya tarar da cewa dan an ɗauke ka da HND kuna level ɗaya da mai digiri yana bambancin kuɗi ne kawai yana wancan bangare yana admin kai kana executive to amma bai shi albashin ka da naira goma ba. Hmm. kusan a ma'aikatan gwamnati sukan daidaita level in dai suka baka grade level da sam same matakin albashi ɗaya mm. to ko digiri gare ka ko masas gare ka ko hnd gare ka in dai har an baka wannan matakin albashin ana sa albashin ku zai kasance daya in dai ba wata matsala ba ce ta gidda. to ya za a yi daga zubi na gaba wato a daukan dalibai ko kuma inda aka yayi din nan a daidaita tunanin su daliban cewa da wanda yake da digiri wanda ke da hnd duka abu ne wato ba wanda ya fi wani a matsayi da kuma sauran al'umma su ma su ɗauki wani abu kuma su yarda da cewa abin da ɗaya ne. to alhamdulillah wannan kalubale ne da ya shafi na farko gwamnati zan ce gwamnati saboda da yawan kwalejojin kimiyya da fasaha ita ta kafa su ta duba tsarin manhajar su saboda ita tana tsarin kafa su da su na ɗaya daga cikin dalilin da ake kamar yadda muka bayani a ba na ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake ganin kamar bata kai matakin digiri ba sannan na biyu gwamnati kuma ta tabbatar dokar da ta bada ma'aikatu da sauransu sun aiki da shi domin shi doka duk dokar da ba a enforce din shi ma'ana tabbatar da shi ko ku karfafa shi da shi ya zama kamar hira ne kawai to kaga bangaren gwamnati tana da wannan sannan kuma eh yana ga su masu rike da kwalin ya canje shi ya kamata a nuna wa duniya cewa abinda ake inda ake zaton su sun wuce nan domin mene shi gani bahaushe ya ce ya kori idan yau masu hnd suka fito masu graduate na polytechnics sai ka fito suka nuna wa duniya eh kwarai duk inda kuke tunanin mu a ai muna gaba da nan zan miki misali da kwalejojin kimiyya na waje kamar a duniya ɗaya daga cikin makarantu da ake ji da shi wanda sai ka kai mai ƙoƙarin gaske za ka iya zuwa cikin shi shine MIT Massachusetts Institute of Technology wanda ke ƙasar Amurka. A matsayin ta ana kwatankwacin ita ba jami'a ba ta ana ɗaukanta kamar polytechnic take. To amma in ka duba ba wai sunanta ba ne ɗaukaka ta a ci gaban da take kawowa ta fannin kimiyya da fasaha ya ɗaukaka ta. duniya kasar ta suka santa duniya suka santa wanda yanzu in ka zo da kwalin wannan makarantar ba ni digiri ba ko mai ne ba za a taɓa ɗaukar ƙasa da shi ba za a maka kallon kai ma ka isa so yanzu ƙalubalen yana ga su kansu makarantun da kansu ɗaliban da kuma masu kwalaye su ya kamata su yankoro su nuna wa duniya sun wuce yadda aka ake ɗaukar su in gwamnati ta gama wancan gyara nata daga nan su kuma al'umma sanin mahimmancin abubuwan da suka kawo zai sa su darajar su da kimanin da kimar ake ba su ya karu har ta kai ga shi kanshi a mai daukan ma'aikata me yake bukata ai ba kwalin da gidanka yake so ya rike ba aikin da kai ne shi zai samu abin da zai samu aikin da kai shi zai kawo mashi riba a riban zai dauka ya biya ka to abin da ka iya kawowa shi zai sa ya samu wani abu har ya ga iman ka in fact har gobe an kai shi ma in ya ga ah, yau na ibi ma'aikata goma mai digiri biyar mai HND biyar sai ya kasance mai su HND din nan sun fi kawo mana riba fiye da mai digiri ko sun fi aiki a output din su ma'ana abin da suke yi a aikace ya wuce kima ta wanda mai digiri ke yi misali na nake badawa dole ne zai rinja tun da shiri ba yake nema kuma yana so ya rage kusa kashe kuɗi akan samun riban nan to zai ɗauki zai mai da hankali ma akan kuɗi domin ya san in ya kashe maka naira ɗari kuɗin shi zai dawo. malam suleiman sun ka fara bamu da cewa kana son ka bamu kwatance amince da kanka kan yadda ka yi wabar ka na wanda yake kwalin shaida karatu na hng a saboda kuma ila tsangwama ko kuma ganin cewa kana bukatar dai a ka kara daraja kimar na wurin aiki sai ka kara komawa wurin nemo shi digiri din kamar yadda wannan zancen yake hakika ina da kwalin higher national diploma a business administration wanda na gama shi a wurin shekara ta 2006 bayan wannan tsawon lokacin har zuwa wuraren shekara ta da 2015 na samu tunanin cewa ya kamata a ce ba hnd ba ne a hannuna ba don komai ba kuwa saboda trend na marketing da ake a ciki a yau a najeriya kamar kafin zuwan a fara agitation na maganan a daidaita tsakanin hnd da digiri kuma daidaituwa wadda yake mai na sahihi ba na magana da baki ba kawai wanda yake zai zama aikace to kafin wannan lokacin kafin hakan ya faru yanzu da aka ce an aiwatar da shi na yi sha'awa sannan kuma na koma makaranta abin da ya sa na koma kamar yadda na faɗa a baya cewa tunda an ɗauki mai kwalin hnd da mai kwalin digiri ba ɗaya suke ba saboda waɗansu dalilai dalilan nan kuwa shi a kullum kamar yadda masana suke faɗa kamar in zaka ce ko ka ce ga development ko ko ga rashin development wato ita yawa ci gaba yakan danganta daga wannan mahanga ni na kalla ko ku wancan ya kalla domin zan iya kallon abu ba ci gaba bane amma wani ya kalle shi a matsayin ci gaba wani zai iya kallon shi a ba ci gaba bane kuma wuri na ci gaba ne to hakika kasancewan kwalin HND a hannuna akwai damammakin da na samu a baya da ya kamata a ce na same su amma tun da HND ne sai zama su waɗannan damammakin ba su samu ba. Suka ta tsallake ka. Suka ta tsallake ni. So wannan dalilin ya sa yanzu na tsinci kaina a Kaduna Poli nake aiki saboda na san cewa ina da burin yau da gobe Nima in zama rijistra ko ba a kaduna poli ba ko da a wani ne hmm. to kwanan hnd ko ba zai taba bani dama ba in zama wannan saboda ba ni a admin tsari saboda ina tsarin executive kada so ba za iya yiwuwa ba kana executive kada na in dai ba ka koma makarantar da ko ka yi pgd ka yi masters ba to shine zai iya sa kai canjin tsari daga executive kada nan zuwa admin kada ba ko kuma kamar irin matakin da yake nake a kai a yau da na koma jami'a nake sake yin digiri ba don komai ba kuwa don in cimma burin abin da na sa a raina nake so in cimmawa to akwai kalubale da yawa wanda za mutum zai iya fuskantar su sakamakon idan yana da HND zai da abubuwa da dama yana son su to amma wannan HND ba zai bashi dama ba to amma yanzu da wannan sabuwar dokan kana ganin dama za ta samu wa musamman ɗaliban da suke cikin ah, karatun su kafin su kammala kwanan gaske idan har gwamnati ta yi hoɓɓasa ta yi namijin kokari ta tabbatar tun da yanzu dokan kamar yadda yake faruwa a Najeriya Najeriya majalisar dokoki sun gama nasu amma majalisar zartarwa ma'ana majalisar shugaban kasa domin idan majalisar dokoki ta gama to dole fa sai majalisar shugaban kasa ta sa hannu majalisar shugaban kasa ko in bata sa hannu ba wannan doka da shi da kaman ba a yi ba duk da yake amma dai fatan mu majalisar shugaban kasa ta sa mu wannan doka hannu dan ya zamanto cewa duk mai kwalin HND ko ko wanda yake da burin yana so ya HND ba zai samu na kaso a cikin tunaninsa ba zai ma sake zage dantsansa don ya tsaya ya karatu a kwalejojin kimiyya da fasaha waɗanda ke ƙasanmu najeriya zama abokiyar aikina da tattaya na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ku huta lafiya.